Taron Majalisar Ministoci na ƙarshen mako ne ya ba da sanarwar kafa dokar ta ɓaci a gundumar ta Filinge a matsayin wani matakin datse hanyar da 'yan ta'adda ke amfani da ita wajen kai da kawo tsakanin ƙasashen Mali da Najeriya. Kamar yadda shugaban gundumar ta Filinge Prefe Umaru Ibro ya yi min ƙarin bayani ta wayar telefon. Gundumar Filinge ba mata da iyaka da mali amma muna gab da abala da bani bangu da ke da iyaka da wannan kasa hmm. kaga kenan wannan har-haren eh, in aka kafa a can mu ma muna samun matsaloli da ciki kuma wani lokaci waɗannan 'yan ta'adda ke amfani da ƙasar tamu domin su zo su kisara su kai zuwa makwabciya ƙasa ta Najeriya ko su dawo. Wannan na nufin kenan daga yanzu za a taƙaita zirga-zirga watakila ma ba za a yi amfani da babura ba? Eh haka zan yake. tunda gwamnati ta gano cewa da waɗannan 'yan ta'addan da gwagwama suke amfani don cuta ma jami'an tsaro da cuta ma al'umma na ƙasa da ƙasar mu gaba ɗaya. To koya jama'a ke kallon wannan mataki? Mariko Abubakar shine shugaban kungiyar fafutuka ta Turnon Lafaj a kankanar Filinge. Gwamnati wajibi ne gare shi idan al'umma su tana cikin barazana ta tsaro dole ce a ce ya ɗauki dukkan matakan da suka dace wannan al'umma ta sun zamna lafiya. Hmm. Ina tsammani ta ta wannan hanyar gwamnati ya ɗauki wannan ita Joseph ɗin danganin kare al'umma da a cikin wanga yanki da tsaro yake zama barazana gare su. Shekar ana samun mutane da yawa da yau suna cikin eh, wani yanayi. In kuka ɗauka ɗaya a shafa a ɗauka masu saida saidan kayan motuna ko ko masu gyare-gyaren motuna. Hmm. Yawan da mutane duka Amurka su zaman banza. Hmm. wani mataki aka ɗauka na ganin sun samu wata sana'a ta yi. Sai dai hukumomi na kwatanta wannan mataki a matsayin na wucin gadi. abinda ka iya baiwa talakawa damar gudanar da wasu ayyuka ko sana'o'i kafin al'amura su daidaitu. Ko ba don sai da ba ko ba don aiki da moto ba akwai ayyuka da dama da a yau gwamnatin Nijar ta ce musamman na nan ga in ka ga yadda ake aiki na noman rani da amfanin da suke ba mutane ko shi kaɗai muka rike da kyau za mu samu abin da muka ci mu ciyar da wani hannu sai so. Yi wa doka biyayya a wannan lokaci da jami'an tsaro ke ƙoƙarin murkushe dukkan wata barazana wani abu ne da ya zama wajibi a wuyan talakawa to amma mutunta 'yancin ɗan adam ita ma wata magana ce da ke buƙatar dubawa in ji Mariko Abubakar. Ya kamata a ce sun ɗauki wani matakai da yadda ba a kunta dama wanda shi aka aza dokar kansu kuma abin da ake so da jama'a aka sa doka ya zama to an bi ta cikin ladabi da biyayya. A nan gaba kaɗan ne majalisar dokokin ƙasa za ta nazarci wannan mataki domin tabbatar da shi a hukunce. To amma kafin nan dokar za ta soma aiki sakamakon lura da girman matsalar tsaron da ke ƙoƙarin mamaye baki ɗayan yankin Tilaberi, ɗan banda gundumar Kwalo mai makwabtaka da birnin Yamai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.